Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin gumil tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake da shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 15 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. cikin shirin za a cewa garin Elad da ke kudu maso kudancin isra'ila ya zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da aka kwashe ɗan gudun hijira daga yankunan da aka harba makaman roka daga gaza sai kuma shirin ciwon mace da aisha ma'az ta shirya kuma za ta gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar kamaru amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin shifa da ke Gaza da sanyin safiyar Laraban nan agogon yankin inda suke neman mayakan Hamas bayan sun bai wa jami'an ma'aikatar lafiyar gargadin mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce bisa ga bayanan sirri da kuma buƙatar aiki. Dakarun IDF na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan Hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin shifa. ta bukaci dukkan mayakan hamas su miƙa wuya Rina ta idf ta ce dakarunta sun hada da tawagar ma'aikatan lafiya da masu magana da harshen larabci waɗanda suka samu horo na musamman don shirya ga irin wannan yanayi da ake ciki da nufin kada a cutar da fararen hula babban daraktan ma'aikatar lafiyar gaza dr munir alburush ya shaidawa gidan talabijin na aljazira cewa dakarun isra'ila sun kai samami a ɓangaren yammacin ginin asibitin tun da farko amurka ta goyi bayan ikirarin isra'ila cewa hamas tana amfani da asibitoci a matsayin mafaka ga mayakanta isra'ila ta ce musamman shifa akwai cibiyar bayar da umarni ta wani abu da hamas ta sake musantawa majalisar wakilan amurka ta kada ƙuri'a jiya talata 336 masu goyon baya da 95 akasin haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani bangare na gwamnatin amurka a ranar asabar mai zuwa amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kudade har zuwa farkon shekarar 2024 kudaden hukumomin gwamnati gaba ɗaya za su ƙare ne a tsakiyar daren ranar juma'a mai zuwa lamarin da ya tilasta majalisa da fadar white house cin mai yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da gwamnati majalisar ta amince da kudurin da sabon kakaki mark johnson ya gabatar shugaban 'yan republican masu rinjaye kaɗan a zauren majalisar da tsawaita kudade ga wasu hukumomin gwamnati har zuwa tsakiyar watan janairu da sauran hukumomi har zuwa farkon watan fabrairu a yayin amincewa da kudurinsa johnson ya samu ƙuri'u da yawa daga 'yan democrat 209 fiye da 'yan republican masu kuri'u 127 masu adawa da kudurin su ne 'yan republican 98 da 'yan democrat biyu ƙungiyar tarayyar turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan ɗaya nan da watan maris na baɗi ministan tsaron jamus boris pistorius ne ya bayyana haka a ranar talata gabanin taron ministocin tsaro na tarayyar turai a brussels babban birnin ƙasar belgium kalaman pistorius dai su ne na farko da wani babban jami'in tarayyar turai ya amince da cewa ba za a cimma burin ba ko da yake da yawa sun nuna shakku a cikin sirri tsawon watanni an da yi alkawarin ne a cikin watan maris ɗin da ya wuce a matsayin martani ga bukatar da ukraine ta yi na samun harsasan manyan bindigogin artillery yayin da yakinta da dakarun mamaya na rasha ya gaza yin gaba alkawarin dai wani bangare ne na wani shiri mai kashi uku da bunƙasa jigilar harsasai zuwa ukraine inda bangare na farko ya buƙaci kasashe mambobin eu da su ba da gudunmuwarsu daga ma'ajiyar makamansu. in an jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan garin ilat da ke kudu maso kudancin isra'ila ya zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da aka kwashe 'yan gudun hijira daga yankunan da aka harba makaman roka daga gaza tun bayan harin ranar bakwai ga watan oktoba yanzu haka garin ya zama inda ake kai har-har da makamai masu linzami ga abokiyar aiki hawo sharif ta fasara rahoton wakilin murya amurka natasha mazgobaya A duk sa'a da jiniya ta yi gargaɗin harin roka mazauna Eilat a kudancin Isra'ila na da kimanin minti talatin ne na neman wurin fakewa. Amma kafin wani harin jirgi mara matuƙi ya afka kan wata makaranta a makon jiya, ba wata jiniya da ta yi ƙara. Wani ɗan motsi ne kawai sai kawai ƙarar fashewa da ta biyo baya. Gal Harari mai shekaru sha biyu a duniya ya ce ɗalibai da dama sun riga sun fice daga ginin makarantar inda wasu kimanin arba'in ke ciki suna harkar karatunsu. Eh, בכל הימים האלה. היה לנו המון תרגילים. Mun yi ta shirye-shirye 'yan kwanaki kaɗan da suka shige, mun samu horo da dama, saboda haka ɗaliban sun san abin da ya kamata su yi. Mun yi sa'a ba wanda ya ji rauni, mun auna arziki sosai. Jirgin mara matuƙi da dakarun tsaron Isra'ila suka ce ya fito ne daga Siriya, ya yi kace-kace da ginin, babu wanda ya samu rauni. Garin Eilat na Isra'ila da kan karɓi 'yan yawon buɗe ido da ya kamata a ce ya zama tudun mun tsira ga mutanen da aka kwaso daga garuruwa da ƙauyukan da ke kudancin Isra'ila da harin rokoki ya riska a Gaza sama da dubu sittin sai gashi birnin ya kasance ƙarƙashin harin manyan makamai da 'yan tawayen hutu ke harbawa daga Yemen da ma harin jiragen sama mara matuƙi da ake cillowa daga Siriya. Ɗaya daga irin wannan harin jirgin mara matuƙi ne ya faɗa kan wannan ginin makarantar firamaren da ke nan baya. Mahaifiyar Gal Sharon Hariri ta ce ta sha gaya ma 'yarta cewa makarantar nan ita ce wuri mafi aminci saboda babu wurin fakewa a gidansu. Hakika na yi zaton shi ne wuri mafi aminci da tunanin 'yan matan nan na bukatar ci gaba da harkar karatunsu da gudanar da rayuwarsu a daidai lokacin da yakin ke ci gaba. Tunda haka ta faru, to komai na iya faruwa. Ko da yaro bai yi rauni ba a zahiri, lallai zai raunana a zuciyarsa da tunanin shi. Haka kuma dukkan yaran da suke nan masu shekaru daban-daban duka tsorace suke ba sa bacci da daddare suna tsoron zuwa ko da ban daki ne ba sa iya fita waje su yi wasa duk da dai ga ababen sha'awar gani da ido da kokarin da muke yi kullum duk da haka tsorace muke. a makon jiya ne dakarun tsaron isra'ila suka ce dogon makaminsu mai kama da mashi na tsaron sararin samaniyar su ya kakkaɓo wani makami mai linzami kusa da bahar maliya da aka harba zuwa garin elat dakarun tsaron isra'ila ne ba su bayyana ko suwa ke da alhakin kai har na makamin mai linzami ba duk da dai an tawayen hutu masu samun goyon bayan iran da ke yaman sun yi ikirarin harba makamai masu linzami zuwa kudancin isra'ila iyalan doris ra'is na daga cikin waɗanda suka tsira daga harin na ranar bakwai ga watan oktoba da hamas da amurka ta bayyana a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta kai kan kibbutz near ors kashi ɗaya bisa hudu na al'ummar garin ne mutane 400 na daga cikin waɗanda harin ya shafa inda akalla mutane 20 suka mutu aka sace wasu sama da saba'in? ta ce hamas sun shiga har cikin gidansu amma sun kasa shiga cikin ɗakin da suke ɓoye tare da mijinta da 'ya'yanta uku inda take rike da hannun kofar har tsawon sa'o'i takwas tuni dai iyalan suka koma garin elad wanda a yanzu ake auna kai mahari daga iyalan da suka tsira daga near os zai ɗauki shekaru kafin su koma kebus in har sun yanke shawarar yin hakan. Um, there is a plan that we go uh, together to some place uh, with with building. Muna da shirin ganin baki ɗaya mu mun koma wani wurin da zama da zai sha bamban da rayuwar mu na shekaru biyu ko uku kawai. A ƙarshe ya kamata mu dawo Kano bayan an gyara an mai da komai yadda yake. Ban san dai ko zan dawo ba. Duk da dai a gaskiya zan iya cewa ba zan dawo ba saboda 'ya'yana a tsorace suke. Haka ma ni da mai gidana. mun yi musu alkawari ba za su sake tsorata ba a rayuwarsu sojojin da ke nan kuma a gaskiya suna ƙoƙari matuka ba za su bari wani abu ya faru ba ya zuwa ranar bakwai ga watan oktoba ta ci ba wanda ya dawo wurin. gai da Hauwa Sharif har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. rundunar sojojin mali ta faɗa a jiya talata cewa sun sake kwato garin kidal da ke arewacin kasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samame da ya sanadin mutuwar mahara da dama masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin mali yayin da kusan ba sa nan a birnin inda 'yan kabila abzinawa ke iko da galibin yankin arewacin kasar shugaban mulkin sojan mali shugaba asim gota ya faɗa a shafin X cewa a yau sojojinmu da jami'an tsaronmu sun kwace garin Kidal. Aikinmu bai kammala ba, na tuna ya kunshi farfaɗo da kuma tabbatar da martabar yankin ba tare da wariya ba bisa ga ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sojojin Mali sun ce sun yi kira da a samar da zaman lafiya a garin mai kusan mutane dubu ashirin da biyar tare da gaya wa mazauna garin da su yi biyayya ga sojoji. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce ba ta da sassauta takunkumi ko daidaita dangantaka da mahukuntan kungiyar taliban a afghanistan har sai gwamnatin islaman ta inganta yanayin haƙƙin ɗan adam a ƙasar mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen amurka ya shaida boa cewa amurka na nan akan matsayarta da ta ɗauka cewa ba a samu wani muhimmin ci gaba na daidaita al'amura ba har sai an samu kare haƙƙin dukkan 'yan afghanistan kalaman ma'aikatar sun biyo bayan fitar da wani sabon kiyasin majalisar ɗinkin duniya wanda ya ba da shawarar yin taka tsantsan na daidaitawa da kuma ƙara hudar ƙasa da ƙasa da hukumomin afghanistan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum. Barka da sake kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin ciwon ya mace a makon da ya gabata. Wanda ya kasance kashi na uku cikin jerin hirarraki da na yi da malama Fatima Muhammad Uwattara wacce aka fi sani da malama dangana malamar addini 'yar kasuwa kuma jagorar makarantar dangana international school mai zaman kanta a kasar ghana da hajiya sa'adatu ala kurawa malamar jinya mai ritaya kuma mai sasanta tsakani al'umma sannan mai ba da gudummawa wajen bunkasa rayuwar mata daga jihar kano to lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da malama fatima ke cewa to ni farko dai gargadin da zai musu na farko su ji tsoron Allah don kiwuya yana kawo babban lalaci kiwuya yana kawo manya-manyan kasala kiwuya na bari yara wata rana su zama barayi su zama 'yan ta'adda su ba zama masu shaye-shaye mace mai kiwuya kenan yana bari iyalin duk musulunci ta rusa da shi a ta ita da kanta bata duba da kyau ba ta shiga inda musulunci bai ce ba shi ta ni dai ina kiran mace kar a rena sana'a kamin ki aure kina gida ko budurwa ne ko bazawara ne nemi sana'an kina na yi kaɗan kaɗan Allah haɗa ki da mijinki ke ma ki taimaka sana'a saboda ki tanye kanki ki tanye iyalinki ai ni haka ni malama ne amma ni tun da na tashi da malantaka na da na ina sana'a sana'a na kuma sana'an hannu ne shine aikin itaciya nike kaɗan kaɗan har yau muka zo muka kai ga haka ma iyali na duka sun yi kur'ani sun sauke sun yi boko university sun gama amma dukkan su kuma shaida na basu sana'an hannu a yau kuma za mu dora ne da bayanan hajiya sa'a. To hajiya na ɗan katse ki kina cikin bayani a game da yadda za a iya shawo kan matsalar rashin abin yi kaskanci ne kullum ka ce ka ce ai maka kaskanci ne. Wayan suna ra'ayin cewa. cikin ba ya ta kaskanci ko ya arewa ba ya kaskantattun mutane ba ne. A before kowane ɗan arewa a jajirce yake shi ya kyau da ibayar amma bai da a bashi ba. Mhm. a da haka ake arewa sai dai a bayar amma ba dai ka karba ba to amma yanzu wata rayuwa muka samu ta dabar an zo an canja yanzu mun zama masu karba wanda da ba haka muke yanzu zama yanzu zaki ga cewar yanzu kan masana'antun nan mm-hmm. za ki ga yawanci ba wajen aiki na sauransu amma idan kika je zaki ki ga duk yawanci sai da waɗansu 'yan wani garin wai wata ƙasar sun zo sun yi aiki a wurin amma ba a 'yan jihar ba Na fahimta. Saboda bai san raina wannan sana'a. Raina sana'a. Raina sana'a. Ko yarinya ta ita tana siyan kayan kwalliya ta cakare tana da tafi karfin wannan sana'a. Ko tun tana ƙarama ya kamata a fara koya mata muhimmancin ta san meye muhimmancin sana'a. Haka. Da muhimmancin na kai. In ba ta yi da wani muhimmancin na kai ta san ala ta san muhimmancin abu neman abin kai. to za ta ɗore da shi ma sai ta zama girma za ki waya mata to gaskiya ya zama lati ta sa ta mutu uwa ta ko baya za ta yi mm-hmm. To malama Fatima kin yi wa mata gargadi bari mu koma ɓangaren maza. Wani gargaɗi zaki wa rukunin mazan da ba sa sha'awar barin matansu su yi aiki ko sana'a. eh gaskiya dan mazan nan su ji tsoron Allah domin yau ka hana matanka sana'a kanka ka sai ma wahala ka yi hakuri saboda Allah kai ko matan ma ba ta sana'a in kana son ta da aure ma nemi wani aiki ka sata ni ba yanzu ana decoration gyaran ɗakuna da gidaje a kota da ta kami yaran ta biyu daga nan kin san sana'an da take wanke-wanke gida wanke-wanke ka ganta kamar balaraba kyakkyawan mace yaran ta biyu na zuwa sukunan kuma private school tana duba abubuwan su amma wanke wanke gida gida ta karbi lambar jama'a kamar yanzu aka she ta karbi lambar ki sai ta ce hajiya yan kuɗi baki da wanke wanke baki da gyaran daki zo miki wanke wanke ta miki shara ta gyara ta kli miki daki ta zo da kayan sabulun ta da su abin gyaran mobu duka kayan yana tana da shi ta zo ta gyan kwana uku za ta yi ta miki duka ta miki wanki ki biya ta gobe kuma ta zo tana ita ce baki da wata abuya mai son girki ta iya girki ne ta zo ta miki girki ba sana'a ba ne. Sana'a ce? Tana duban iyalinta. Isa shi sana'a ba a rena sana'a namiji kada hana mace sana'a. Ka hana mace sana'a ci kanka. Kan shi ma ya cuta ya kuma cuta ita. Ita kuma da yake ta zama ƙuyaciya. In an ce ta zauna she ta zauna ta saura tana yawon bara. Wanga musulunci ma bai yarda da shi ba. Kin kunyatar da kanki. Shi sa Allah ya lullube mu da. Akwai mazan da ba sa ƙaunar a ce matansu suna ko fita aiki ko kuma suna sana'a yaya za a shawo kan wannan kalubalen yawwa akwai kuma ba mata ba unguwa ce idan ya kamata ko iyayensa in ke kin yi dabara ya yaki sai ki gaya ma sun sassan ko uwarsa hajiya ina son yi sana'a da rage masa nauyi ka ba ka zaki da nan shi gaya masa magana ne dai har ya fahimta amma wasu riskin su kasuwanci ya ce ba su sana'a kuma ba ba rage mata komai ba bai dauke mata nauyin komai ba amma sai ya ga cewa shi ya ba za a ci mata sana'a ba aikin ba haka zai ci ko ba abin da zai ki majoritin su masu hannu wannan ba su yi ba saboda haka sai ka sami yan wata da Allah ina ma na son yi ayyukan sana'a kin ga saboda ba da duk kamata a ce kullum ce ta za ta za ta yi masa magana ne daɗi ne taushi to wani zan gaya mishi sai ta gyara shi to kai ne zai hara aika za ta za ta za to a cikin hankali har sai ya yayi musamman ta dan fara zai ga canji to da wannan canjin gobe ne gwamnati zai yi shi ba to zai ci wata a gaba da ta yi abin da mutum mai Malama Fatima akwai matan da ke sha'awar aiki ko sana'a waɗanda mazansu ba sa so akwai yadda ya dace su karya harshe wajen neman amincewar mazan nasu eh akwai hanya in ta ga alaman tana son ta yi sana'an ta yi aiki miji ya hana ta dinga lallashin shi tana mai ladabi da biyayya Wani sana'an ga idan na yi fa rufin asirin mu duka ne zan taimaka ma kaina in taimaka maka in ta ga bai yi ba ta bari manya su shigo ciki ta ga in hmm, ya kiya to kata zuba yara mai yawa ta biri family plan ta samu yara biyu ya isa su zauna ya ta duban su domin ta yi wasa ta saki jiki ta zuba yara yaran nan sun yi asaran su wata rana domin sana'an shi ba zai nare a karshe ba ita kuma za ta shiga matsala yara kuma za ta shiga matsala ko kudi kake da shi yanzu zamanin ga kana aiki kwana biyu sanyi yake yi ya wase ya narke to ga mata ga yara ya sa ku eh kuma aikin gwamnati nawa ake biya gara ma sana'an kanka da aikin gwamnati a cikin lokaci lokacin da muke ciki zan ka hana mace mai sana'a ta yi ta yi ka hana ta ce ta duri ta zauna amma ni ina gaya ma wannan mace kar ta saki jiki ta zuba iyali wata rana zai zama ta dana sa ta haifi yan biyu ko uku ya isa da kama kanta ana aiki boye ai a cikin gida ma ana taliya ana wani sana'a kaɗan ko da mijin ya ce kake fita akwai sana'a akwai mace da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam namiji ne ya auren farko wai talauci ya ishe shi yace kara na biyu ya kara yace talauci da dai karo na uku me saki ne ita ta gwada ma sauran matan su duka suka yi arziki har da miji to ashe sana'a wajibi ne akan dan adam ban goyon ra'ayi ra'ayi namiji ya hana mace sana'a haka kuma zan ra'ayi mace ki zama kiuyaciya ki zauna ba ba zai dace miki. To a nan ma ba a tsira ba a tsira ba hajiya domin akwai waɗanda suke gani cewa mata yawanci idan aka sakan musu su kuma sai su je su yi abin da ransu yake so su fara cin amana. Eh gaskiya ne akwai wannan kuma wani zaki da cewa zargin da yake faruwa mhm. wani lokacin kuma um, kamar yanzu sana da na gaya ne ka je ka gaya uwar miji to wata uwar miji ko ta hana ba ko a ta ba zai ko san tun da ta zaɓa sana'a za a yi ba matsala mhm. sai a hakura a bita mhm. a hankali dai sai a daidaita kuma gaskiya ne akwai maza ba inda ba sai da matarsu ba kuma zargin nan ba alheri ba ne mhm. wallahi wa'yansu fitan suke aiki tsakaninsu da Allah su dawo amma miji ne sa zargi a zuciyarsa shin ki ciyar mace duk ba zai yadda ba suna gani cewa duk mai zargi shi karin shi. dama masu iya magana sun ce eh shi ma me yi ne shi yasa yake ganin cewa matarsa ta ne ce ce kwarai ta yaya za a iya samun maslaha <laughs> maslaha dai shi ne gaskiya kamar wayar da kai ya kamata a nan isa nake kullum buri na yanzu a rayuwa in ga cewa an haɗa kuma cikin ruwa mm-hmm. in zama yana existing yana aiki yadda ya kamata mm-hmm. su san taba su a zo a shirya su a gaya musu ga abubuwan da yake akwai zane unguwa ga eh, samari ga waye duk a tsuntsunto a haɗa su. Kana mhm. za su san cewar me matsalar su ta unguwarsu ya za a yi su gyara mhm. menene wanda mace za ta gyara wanda gida zai gyara wanne ne wanda gwamnati za ta yi ne wanda mu zami da kanmu to idan aka samu wannan to ina tabbatar muke da zama cewar shi ya san an san da kasan an san da shi mhm. kuma shi na ce ba mutum yanzu wani abin tsotsi ba zai yi ta ba. to haji haka a nan akwai masu tsawon a cikin kwamitin ɗin unguwa ɗin nan mhm. kin ga akwai dattijuwa kin gane akwai tsawon akwai matasa akwai waye to shi ma kuma a can wajen mazan wannan kwamiti ɗin na unguwa zai taimaka saboda ne saboda ana zuwa tattaunawa yana jin abubuwan da suke faruwa zai zo gyara nashi idan kuma a kowane matsala za a iya zo a ba shi shawara a kai a kome gari gudun zuwa a cikin siyasa mhm. sai a same shi a yi masa magana mhm. don kuma kamar mu haka da mukan fita gaskiya muna yin kawusa da gaskiya ana kawusa da ina wannan tattauna da al'umma mhm. kuma gaskiya na samun nasara waɗansu wallahi suna yi ne akan jahilci musamman ba sun yi karatu amma ba su san illar wannan abun ba mhm. ba su san alherinsa ba amma in ka zauna da su ka wayar musu da kai ina tabbatar miki ana samun nasara. Mai sauraro gashi hajiya sa'a ta koro bayani sai dai kuma lokaci ya ci mana. To idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya mana aran rai za a ji mu da ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. musamman ma Hawwa'u Abdulkarim da bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Malama Fatima Muhammad Uwattara sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu wani lafiya. da Aisha mu'azu yanzu kuma lokacin da awal garba zai kama na sharhin jaridan Kamaru. fara shirin jirgin namu na wannan makon ne dai da jaridan bisahil ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru an da ta bayyana mana cewa firaministan kasar kamaru jengote ya yi kokari na kai ziyarar gani da idanu kan irin ayyukan da ake gudanarwa a bangaren na arewacin kasar jamhuriyar kamaru domin ganin cewa an inganta irin waɗannan ayyuka da gwamnati ta sa a gaba sai kuma jaridar lashu ta kasar kamaru an da ita kuma ta yi mana tsaye ne kan yadda yanzu haka kamfanin wutar lantarkin kasar jamhuriyar kamaru yake ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a faɗin kasar domin cimma burinsa na yada kasar da karfin wutar lantarki musamman ma manyan kamfanonin da suke amfani da su wajen ayyukansu na yau da kullum sai kuma jaridar da mai saje ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar kamaru musabiya ana ganin cewar yana ci gaba da yayata jam'iyyarsa ta ndpc ko kuma cpd pm wanda ta kwashe shekaru 41 tana gudanar da harkokin mulkin ta a kasar jamhuriyar kamaru yanzu dai ana ganin kamar ɗansa ne frank biya zai iya karɓar akalan mulkin kasar a zaɓe mai zuwa sai kuma jaridar afrin media ita kuma cewa ta yi hukumar zaben kasar jamhuriyar kamaru elekam ko election cameroon suna ci gaba da inganta harkokin ƙuri'u a faɗin ƙasar domin yanzu haka suna ci gaba da sabunta ƙuri'un da al'umma suke ke kaɗawa kasancewan waɗansu sun sheka barzawu waɗansu kuma sun rasa katikansu waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da zaɓukan da za a yi nan gaba jaridar integration kuma cewa ta yi yanzu dai ana hangen tsohon kaftin ɗin ƙasar jamhuriyar kamaru kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na ƙasar kamaru samuel eto anda yanzu haka kamfanin ƙasar faransa waɗanda suke bugawa ƙasar jamhuriyar kamaru kayayyakin wasanni kok ya yanzu dai sun ci shari'a anda aka yankewa hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru za su biya kamfanin na coke na kasar faransa zunzurutun kuɗi har miliyar bakwai na sefan kuɗin jamhuriyar kamaru sai dai kuma ko a ina kuɗin zai fito a ya tambaya mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. A da awal garba, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. Sojojin Isra'ila sun kai samami asibitin shifa da ke Gaza da sanyin safiyar laraban nan agogon yankin inda suke neman mayakan Hamas bayan sun baiwa jami'an ma'aikatar lafiyar gargaɗin mintuna kaɗan. A cikin wata sanarwa da rundunar tsaron Isra'ila ta fitar ta ce, bisa ga bayanan sirri da kuma buƙatar aiki. dakarun idf na gudanar da wani shiri na kai farmaki kan hamas a wani yanki da aka ayyana a asibitin shifa ta buƙaci dukkan mayakan hamas su miƙa wuya majalisar wakilan amurka ta kada ƙuri'a jiya talata 336 masu goyon baya da 95 sun haka don amincewa da shirin hana tsaye da harkokin wani bangare na gwamnatin amurka a ranar asabar mai zuwa amma a lokaci guda ta kawar da muhawara mai zafi da ake tafkawa kan kashe kudade har zuwa farkon shekarar 2024 kudaden hukumomin gwamnati gaba ɗaya za su ƙare ne a tsakiyar daren ranar juma'a mai zuwa lamarin da ya tilasta wa majalisa da fadar white house cin mai yarjejeniya ta gajeren lokaci don ci gaba da tafiyar da gwamnati ƙungiyar tarayyar turai za ta rasa abin da ta faɗa na burinta a baya na samarwa da ukraine harsasan manyan bindigogin artillery da makamai masu linzami miliyan ɗaya nan da watan maris na baɗi ministan tsaron jamus boris pistorius ne ya bayyana haka a ranar talata gabanin taron ministocin tsaro na tarayyar turai a brussels babban birnin ƙasar belgium rundunar sojojin mali ta faɗa a jiya talata cewa sun sake kwato garin kidal da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan tawaye bayan wani samame da ya sanadin mutuwar mahara da dama masu sa ido masu zaman kansu ba su iya tabbatar da rahoton kame garin ba wanda zai zama alama ce ta nasara ga sojojin mali yayin da kusan ba sa nan a birnin inda 'yan kabila abzinawa ke iko da galibin yankin arewacin kasar masu raro a nan maka shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma zuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa hausa.com. Yanzu kan amadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirin sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfil Hashin Guman nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.